أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإذاره كبيرا بسيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيقة لوتن ذو الحجة هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دقيقة دقليه دو أربعين دقيقة yayin da ya daidai da 22 ga watan takwas shekara 2019 a wannan matsalaci masjidu ahalin baisi wasu sahaba wa mazhabu ahlul bait wa sahaba inda muke gabatar da darasi a daure shi yana da lafi kuma an yi sha kasa da yawa masjidu ahlul bait wa sahaba inda muke gabatar da wasu yan karo daga sanin da darasi cikin littafin wa ya kashe al-imam husaini wanda wannan shine darasi na tara muna cikin almabahasu asabi bincike na bakwai man alladhi qatala al-husayn radiyallahu anhu wane ne wanda ya kashe al-imam husaini Allah ya kara masa yadda jiya mun kawo maganganun malaman shi'a hadda maganganun wato al-imam ali zain al-abidin dan sayyidina husaini Allah ya kara masa yadda shi kuma Allah ya ji kansa yi masa rahama lokacin da ya shiga iraki ya tabbatar da cewa ga wanda suka kashe babansa wanda suka kira baban shi suka ce ya zo bayan ya zo suka yaudari baban shi suka kashe shi Allah ya tsine mu duk wanda yake da hannu wurin kisan jikan annabi Muhammad to sannan al'imamu imam Husaini shi kanshi kafin ya rasu ya yi magana ya ce inna ha'ula'i ne. wa'ancan mutanen tsoratar da ni kawai suka yi yana nufin mutanen shan bangaren su yazidu ya ce wa hadihi kutuba ahalil kufa ga wasiƙun mutanen kufa wa kuma qatili kuma su suka dawo daga baya suka yaƙi ni kuma kafin ya bar duniya sai ya addu'a ya ce Allahumma akum bainana wa bain qaumin da'awna li yansuruna faqataluna Allah kai hukunci tsakanin da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimaka mana muka zo kuma suka wato yaƙi mu in ji al'imamun husaini suka kashe mu da shi ne muke cewa suke shi mamu ya masa nauyi ya mai nauyi ba zai yi ba haka ba sai dai haka kuma da ya kira da wasu bayan guda to shine yake cewa eh? in ya yi kawai shiga waɗannan kawai shi ne yake cewa allahumma hakum bainana wa bayyana da auna da yansu runa faƙasar nan da yau muna so mu ƙarasa maganganun shi'a malamansu da wasu daga cikin mutanen gidan annabi muhammad wanda al'imamu aliyu zainul abidina sannan za mu zo mu faɗi suwa suka kama al'imamu husaini hannu da hannu suka kashe sannan ajiye suwaye su da kuma ya zo yanzu wayannan suwaye to wa inda ma marra a shafi na 47 lokacin da ya wuce shine al-imam zainul na rahimahullahu ta'ala ya ce rahimahullahu ne saboda shi ba sahabi ne, tabi'i ne ana ganewa duk kuma wani mutum a duniya wanda ba sahabi ba idan har ka faɗa masa kalmar radiyallahu anhu sai dai idan ka faɗe ta kan shi kana nufin addu'a ne Allah ya yarda da shi amma idan kana ba da labari cewa Allah ya yarda da shi to baka da ikon ka ce ga wani mutum Allah ya yarda da shi inda ba sahabi bane an gane rahimahullahu ta'ala wa qad ra'a ahl al-kufa ya ga mutanen kufa yanuhuna wa yabkuna suna kuka zajarahum qa'ilan sai al-imam ali zain al-abidin ya tsawatar da su yana ce musu tanuhuna wa tabkuna min ajliha kuna kuka kuna ihu saboda mu sai su fa manan ladhi qatalana to waye ya kashe mu haka yace mu wannan ya zo a cikin al a shafi na 86 da kuma nafsul mahmud a shafi na 357 da maqtal al-husayn da murtada ya shafi na 70 83 wanda aka buga a shekara ta 1996 da kuma tazlimul zahara a shafi na 257 tunda ya malamin ya faɗi cewa idan ba inda zai faɗi falalar mutanen gidan annabi muhammad ba ya ce nan ne kaɗai zai koma littattafan ahalin sunna amma ya ce duk abin da zai kawo akan matsalar nan tun daga farkon ta har ƙarshen ta ba zai kawo wani abu ba wanda yake da alaƙa da littattafan sunna duk abin da zai ɗigo na hujja daga littattafan shi'a zai ɗigo kuma wasu daga cikin littattafan ina ɗauko su man wajen in karanta in ce ga a mazarin littafin shi yasa idan ya kawo wani abu sai in ce muku a asalin mazarin littafin na duba ba haka kalmar take ba ga yadda kalmar take kamar yadda muka karanta mujrimu kitab da yasa na ce muku muharrifin kalam ne ko muharrifin kitab wa fi riwayatin annahu innama marra ala ahli al-kufati a wata riwayar lokacin da ya wuce wajen mutanen kufa wa ahaluha mutanen tinuhuna suna kuka wa kana da'ifan a lokacin yana da rauni bayan kasancewarsa yana da rauni kadi an hakat illatu wato rashin lafiyar da al'imamu ali zain abidi ne ke fama da shi a lokacin ta gajiyar da shi faƙala bi sautin da'ifin sai ya faɗa da sauti mai rauni sai ya ce a tanuhuna wata bukuna min ajilina yanzu kuna kyallowa kuna kuka saboda mu masu ce musu famanin ladi ƙatala na tuwaye wanda ya kashe mu waye wanda ya kashe mu ba ba wannan ya zo cikin muntaha al'amali na dusi dusun nan malamin shi'a ne a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da saba'in wa fi riwayatin anhu rahimahullahu annahu qala bi sautin da'il ya faɗa da sauti mai rauni wa na hakatkul illata lokacin rashin lafiya ya raunana shi domin yana daga cikin dalilin da yasa a lokacin shi ma bai mutu ba ko da aka yi waƙiya yana ƙaramin yaro sannan ba shi da lafiya ya ce inna ha'ula'i ya bukuna alaina wa'annan mutanen suna kuka a kanmu sai ce ya ce faman katalana gairahu waye ya kashe mu in ba su ba faman na waye ya kashe mu gairahu in ba su ba ai su ne wannan ya zo a cikin alluhu a shafi na 91 da kuma nafsul mahmum shafi na 360 uku da kuma maqtalul muslim na al-muqrim shafi na ɗari uku da sha shida da dawa'idul ashjan shafi na ɗari da hamsin da bakwai da maqtalul husayn da murtada iyad shafi na tamanin da shida da tazlimul zahara da murtada bin eh, nabil azwini eh eh wake na tsallake ko a cikin al-ihtijaj a shafi na wato 29 a mujallar ne wata ƙoli ummu kursum ummu kursum tana faɗa binta ali bin abi talib radiyallahu anhu kun ga gashi a littattafansa sun tabbatar da cewa sayyidina ali yana da ɗaya wanda ba al-imamu hasan ba ba al-imamu husayn amma ba za ka taɓa jin dure da waɗannan ƴaƴan ba a bakunan ƴan shi'a ummu kursum ƴar gidan sayyidina ali tana ce musu ya ahalin kufa ya ku mutanen kufa sau'atan lakum ma lakum khazaltum husaina tace wallahi ma mara kyau mummuna ya tabbata gare ku me faru kuka tabar da imam husaini wa qataltum kuma kuka kashe kaga al-imam ali zain al-abidin ya bada shaida ko da kuma zainab yar sayyidina ali ita ba labari aka ba ta ita tana wajen abun ya faru a gaban ta yace wanta habtum amwalahu kuka kwace dukiyarsa wa waristumuha kuka gade ta wa sabaitum nisa'ahu sannan kuka kama matan da ya tafi da shi a matsayin bayi wa lakabtumuhu kuka musibantar da shi tace fa tabban lakum wa suqan lakum halaka ya tabbata gare ku nisa daga rahmar Allah ya tabbata gare ku ayyi dawamin da haktu wannan wata irin dabara ne da wayo da musiba kuka yi amfani da ita wa ayi wazirin ala zaharikum hamaltu wani irin nauyi ne kuka dauka akan bayan ku wa ayi dima wani irin jini ne tafaktumu mu kuka zubar da ita wa ayi karimatin wani mutunci ne a asabtumu mu kuka samu wa ayi sabiyatin wani irin ainihin wato yarinta ne salabtumu mu kuka zare ta wa ayu amwalin in tahaftumuha wace dukiya ce kuka kwace ta sai take ce masu qataltum khayra rijalati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa kun kashe mafi alherin mazaje bayan annabi Muhammad wa nuzi'at ar-rahmatu min qulubikum la an cire rahama daga cikin zuciyarku yanzu zainab yar gidan sayyidina ali yar uwar sayyidina husaini take ba da shaida cewa lalle wanda suka kira al-imam husaini suka ci yanzu ya zo waɗannan mutanen kuma su suka dawo da makami a kan suka kashe shi wannan ya zo a cikin almalhu shafi na tasa'in da ɗaya da nafsul mahamum shafi na ɗari uku da sittin da uku da makasar da hussein al-muqrim shafi na ɗari uku da sha shida da nawa'idul ashjan a shafi na ɗari da hamsin da bakwai da makasar da hussein al-murtada shafi na wato 86 da tazlimin zahara na alƙasaruni shafi na 161 sannan wa naƙala nana radiyallahu anha ya ciranto mana gare ta Allah ya ƙara masa yadda a tsabar si wal ummi wal mukrim wal kaurani wa ahmad rasib wa hiya tuqatibul kawanata tana magana da maha'inta algadara masu yaudara almutakabirina masu tabar da jikin annabi qa'ilatan tana ce musu amma ba da bayan haka ya ahalar kufa ya ku mutanen kufa wa ya ahalar katla ya ku ma'abuta yaudara walgadara da ha'inci wa ya ku ma'abuta ha'inci da yaudara walkazla da taɓewa walmakara da makirci a kalli siffofin da take siffanta ɗan shi'an al'imamu sani da su ya ce ala ku saurara fala ra'afatin abaratu yanzu babu wani hawaye da zai ci gaba da zuba tattare da ku in hawaye ne na gaske duk hawayen da za ku zubar to na ƙarya ne wala hada ake zafaratu sannan babu ainihin wato wani hawaye da zai natsu tattare da ku sai ta ce inna ma matsalukun misalin kuka ka matsalin lati kamar wata mata ce na gazalaha wacce ta zauna sai ta tsamin ba da kuwacin an kasa sai da ta gama shan wahala sannan ta dawo ta warware sakan nata kai bayan ɗaya da ta zuna aimanan dakalan bainaku kuna da ƙararren tsuwa yanzu ya zama shi ne abin da za ku dinga haɗintar mutane da shi halifinku ta ce ai ba wani abu da ya rage a cikin ku illa salafa mai take nufi da salaha shine ai babu wani abu yanzu da ya rage a cikin ku ba sai kawai kamar mutum ne wanda yake yaban abin da ba haka abin yake ba shi shine allazi yamtadihu bima laysa inda ka dinga yabo abu kana da awasan shi kuma ƙarya kake abin ba haka yake ba an fahimta min uh, wal adab udub da jiji da kai sannan washaraf da kuma ainihin wato asharaf asharaf shine al-bughd bi ghairi haqqin ba tare da dalili ba sannan wal kadhib da kuma ainihin wato ƙarya abinda suke siffanta musu kenan wa mulkin imla shine wa mulkin imla shine an tuqa bil lisan ma laysa fil qalbi minhu ka dinga faɗar abu a bakinka wanda ba shi bane a harshen ka, kuma dama wannan yana daga cikin sifa ta munafikai su yi da'awar su masoya halin banki ne kuma ƙarya ne ba su ba a halin banki bane bane sai ka ga sun ke mazhaba halin banki wa alal suna da wata mazhaba ne wacce ta saba ta annabi ko mu dai mun san dukkan su mutanen kirki ne sunnar annabi suka karanta duk abin da ya wa sunnar annabi to babu wani wanda yake da alaka da gidan annabi da yake da alaka da shi an gani ka zo ka ce mace idan tana al'ada ya halatta a neme ta ta baya ai luwaɗi da ita saboda Allah ya ce fa atuhar takum ito. annashi mutum sai ka ce wani ana buƙatar tsari ake zuwa masu ta gaba in ba a buƙatar ta a zo maka kaza kuma sai ka dingina wannan mazhaban sai ka ce mazhaban ahadul baiti ko kuwa eh ka zo ka ci kuɗin mutane da sunan cewa duk wanda ka ci kuɗin shi in ba dan shi a bane ka ci banza sannan sai ka ce mazhaban ahadul baiti mazhaban ahadul baiti ka gani haka take mazhaban ahadul baiti ka zo ba ka yin sallah sai ka hada azhar da la'asar magariba da isha'i kullum kuma kai kasar in an yi magana ka ce ba halin ne da zo ka tsinewa matar annabin da Allah ya aiko in an yi magana ka ce mazhaba halin bai haka take to da sun san ba za su taɓa yaudaran mutane ba idan ba su jirgin da wannan bai taɓa yawa kuma dama duk wanda ke so yaudarar mutane bai zuwa hannu rabbana atina yanzu dan kana kace ba zuwa yake ɗauko ƙur'ani ya sa a ƙasar ba in kai magana da shi mafi ƙur'ani ko shi duk duniya ba mai son ƙur'ani ne eh, amma ƙur'ani sun sha haka suke to shi ne take cewa wa gamzil a adai sannan kuma ko suka ne na makiya kamar a ta ce kamar makiyaya ne ala dimnatu eh wannan ba dimnihi ba ne dimnatun ne asalin nuska ala jimnatin ko kaman makiyaya ne akan bola an gane idan ka san makiyaya akan bola inda za a je a yi kiwo akan bola to ko shuka aka yi akan bola za ka ga saboda waje ne da yake da taki ta ko ina kyau amma sai ka ga ba ka kafin take ba da amfanin da ake bukata amma sanda aka yi shuka ta fito za ka ganta da kyau yana ɗaukar hankali duk wanda yake noma a gona ya san wannan juji ne eh, ba shi kuran juji ba ba shi ta annabi ya kashe ne shi ina muku ya ku ka da ku gima kulawa kan juji suka ce wace ce yace mace ta fito kyakkyawa amma a gida mara tarbiyya ga ta za a ganta kyakkyawa ko sai ka ɗauko ta sannan za a gane har duniya ta tashi bukatar ka ba za ta biya ba ko kuwa to shi ne take ce musu kamar a ko kaman bola kaman makiyaya ne ala dimnatin akan juje au ka fiddatin ko kuma ku kaman azurfa ne ala kudatin akan kabari lahadu ala sai take ce masu bisan ma qaddamtum lakum anfusukum ko bi'sa ma qaddamat lakum anfusukum tirda abin da kawo ku ta gabatar muku al tasifallahu alaikum Allah yayi fushi da ku wa fil azabi a cikin azaba antum khalidun sai ku kudin nan sai kun dawama tace atabakuna akhi yanzu kuna kuka akan dan uwana ajal wallahi tace na nan sai da Allah ko ba ku kasiran wada haku kalilan za ku kuka mai yawa idan kun yi dariya ɗar kaɗan kamar yadda Allah ya ce wa munafikai fal ya ba fal ya haku kalilan wal ya ku kasiran kuma mun faɗa muku a baya da maganin al-imam rida ya faɗa ya ce Allah bai taɓa saukar da wata aya a Qur'ani da ko sura wadda take magana a akan munafikai ce sai kaga ba wanda ke dacewa da wannan sifar a duniya ɗari bisa ɗari ga matsayin haka ya faɗa ɗaya daga cikin imamansu kamar yadda suke faɗa haka ya faɗa ya ce Allah bai taɓa saukar da wata aya a Qur'ani ba ko sura in dai tana magana akan munafikai ba wanda take dacewa da shi a duniya da ni da ni ba shi sai ta ce faqad gulitu bi aliha an jarrabe ku da aibunta wa munitum bi shinari haka nan an jarrabe ku da muninta ولن تر ولن تر har abada ba za a yi muku rangwame akan wannan aikin da kuka yi ba wa anna suna sai ya za a yi muku rangwamen da sani da katumin nubuwa kashe dan lelan annabtar annabi muhammad tunda annabi ai ya nuna su yace hazana rihana tani min ad sannan wa ma'adinin risala sannan ma'adani na manzanci wa sayyin shabab halin janna sannan kuma ne shugaban samarin gidan aljanna wa malad shi shine malaqat yakin ku wa ma'azi hisbikum sannan shine wajen neman tsari na kungiyoyinku wa maqarr silmikum shine matabbata na zaman lafiyanku wa mafzai nazilatukum shine wajen jingina na musibar da za ta sauka gare ku wa marzi ilaihi inna maqalatukum sannan shine makomar da za ku dawo lokacin maganganun maganganunku wa manar hujjatukum sannan shine hasumiya ta ku. sai ta ce ala ku saurara sa'a wallahi ya yi muni ma kaddamtu li anfusikum abinda kuka gabatar wa kanku sannan wa sa'a ma tazurun sir da abinda kuka dauka na laifi li yawmi ba'athikum ranar da Allah zai tashe ku fa ta'asan ta'asan wa naqsan naqsan kaga irin wannan kalmar fa ta'asan ta'asan taɓewa taɓewa sannan juyawa da baya juyawa daga baya akan rahaman Allah biyar da mutum gare لقد خاب السعي aikin da kuka ya tafi wa tabbatul aidi sannan hannuwan ku ta tafi wa kasiratu sabaqa sannan kuma sun ku ita ma ta tafi wa bu'tum bi gadabin min Allah sannan kun koma da fushi daga wurin Allah wa duribat alaykum adh-dhillatu wal maskanatu kuma an buga muku kasanci da wulakanci kuma ka lura da kyau ka gani kuma mutumin da yake irin wannan aqida zaka ga hatta hasken fuska da Allah ke samu ba na raguwar mutane ne. da da ba sa wannan aqida a duba da shawara don kana musu da kai tashin abubuwa ka ɗauko duk wani malami da ka san shi a yake ka ɗauko malaman sunna ka kara fuskar su ka kai billahi ne za ka gaba iri ne bane sai take cewa a tagaruna kun san irin laifin da kuka ɗauka kuwa wai lakum kai san ku ayyuka bidin li muhammadin faraiku wani irin wato hanta ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuka yi mata kirkiran ƙarya wa ayu ahadin na kasan wani irin alƙawari ne ko ka warware wa ayu hurmatin lahu in ta hasu wani irin alfarma ce kuka keta wa ayu damin lahu sabaktun wani irin jini ne na nashi kuka zubar ta ce laƙadu jiki kun shi aljinta wallahi kun zo da babban al'amari ta fadu samawatu wanda sama take yin kusa ya tafassar na minhu ta tsatsa ne watan shaqqul ardu duwatsu su daddare ko kasa ta daddare wata sirrin jibalu hadda kuma duwatsu su faɗo faɗowa laqad ji'tum biha shawha kharqa ka tsidaɗin arzi wa min sama kaga ce kun zo da ita shauha wato abu wacce take da yawa karɓa wacce take da muni kamar cikin ƙasa wannan shi ne abin da ta dinga faɗa musu na irin abin da suka yi na muni akan abin da ya shafi jikin annabi muhammad wannan ya zo cikin alfihin hijab da munta al'ama da maqtalin al-muqrin wa ma ba'ada hafi da haji karbala a shafi na ɗari da arba'in da shida wa ma da ha ala kutul husaini da tazlimu sa'a wannan a shafi na ɗari da talatin da bakwai takwas da kuma shafi na ɗari da hamsin da nawa wa yankulu shi afzal haidar shi ma ga wani dan shiya ya sake cirin tuwa an zainab binta ali daga zainab dan alwata umma kursun ko umma kursun yar sayyidina ali ita ce wacce sayyidina umar ya aura shi yasa da saka ta kasa ba da amsa ya aka yi sai da umar ki dauki tas da iba mutumin da kuke ce makabiri wasu da suka ga abin zai ba su matsala da suka ke karya ka kan kare ta abu ya fi kunya sauki duk wanda ya magana za ka iya kare ta shi ko baka karatu ba duk girman shi kuwa kafinan maka sai suka ce annabi ƙarya na cikin ta ƙarya na kai wahala har wahala amma kuma yana nan a rubuta da tattafansu ba yadda za su ila yau mulki wannan ya sa wasu don su huta ma suka ce ƙarya ne annabi bai da wata yasai fatima haka suka ce kuma na ce ummu kursu yan jina kaga tana da alaka da gidan annabi muhammad wanda ya ɗauki auren ya bayar shi ne sai da na ali da kanshi sai aka ce masu yanzu ko ne ku yarda addinin umar da bi afsanin ya sa ya ɗauki ash ya ba umar kuma yar ma wacce na na fatima ta haifa na na fatima yar annabi muhammad idan kuma ba ku yarda ba yanzu abin da zai biyo ba ina hukuncin sai da na ali da ya ɗauki yarsa yana sane ya ba kajini wannan shi ne abinda ba za su iya ba da amsa ba ila yau mai kiyama har kiyama ta tsaya ba za su iya ba da amsa ba to zainab binti ali radiyallahu anhu ma wani ya tukhatibu al-jam tana magana da taro allazi istakbalaha wanda ya fuskanci ta bil buqa'i da kuka wal wailu da waiwa Allah sun shiga uku sun lalace to qalat sai ta faɗa to annibuhum tana ainihin wato faɗakar da su tana ce musu atabakuna wa tanahu wa watan watan watan tadibuna yanzu kuna faɗa kuna kuka sannan kuna da awar cewa ku kuna son sai take ce masu ai wallahi fa baku kafiran wada aku qalilan ta ce za ku dariya ɗaya kaɗan amma sai kun yi kuka mai faƙar da abdun bi'ariha sau da kun tafi da aibin ta wa shinariha da kuma muninta walan turkhasuha ba za a yi muku rangwamen ta ba bi gasli ma ba'daha abadan da wanke abin da ke bayan ta har abada wa anna turkhasuna ta za a yi muku rangwame na qatla sayyid khatimin nubuwa kashe dan lailan annabi muhammad wannan ya zo ma al-husaini fi na azati a shafi na 200 da nawa da 95 to sannan wa ya riwayatin annaha aqallat bi ra'siha min al-mahmi ta bullo daga kanta daga inda yake ta gaci ta huda ne wa qalat ya ahli kufa take cewa sa ya ahli kufa kun shuru taqatuluna rijalakum mazajan ku suka kashe mu wa tabkina ne matan ku suna mana kuka fal hakimu bainana wa bainakum Allahu yawmal fasl al qada wanda zai hukunci tsakanin mu da ku ranar alkiyama shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya naqalaha Abbas al-Ummi fi nafs al-Ma'mun a shafi na ɗari uku da sittin da biyar wa zakara a shek zida eh, naba al-qazawini fi tazlim az a na biyu da sittin da hudu duka waɗannan littattafan shi'a to yanzu mun ji cewa da shaidar malaman shi'a da littattafan su cewa wanda suka kira al-imam Hussein suka kashe shi to kafin mu zama kuɗi wanda suka yi kisan hannu da hannu المبحث الثامن بنتكي نتكس من قتل مع الحسين من أهل البيت رضي الله عنه وأككشي تارد الإمام حسين لكتكم متى ننجل النبي محمد sau da aikun ga su yanzu a wajensu mutum ɗaya kawai ake jin labarin shi min hubbi amirul mu'minin ali daga cikin sanda ali bin abi talib yake Allah ya kara masa da khalifofi guda uku an samma abna abu ya kira ƴaƴansa bi asma'ihim da sunayensu kuma mun faɗa mun ce duk wanda baka kaunarsa wallahi baka haifar ɗanka ka mai sunan shi distan da gama mutum ya haifi ɗa ya sa ma wani sunan ɗansa ko wannan yana nuna makwar ƙaunar da yake masa wa qad qatala ha'ula'i wa'annan sun yaƙi ma a akihim tare da ɗan uwansa al-husaini husaini fi karbala a karbala wa nulahidu mu lura ta'ammulu khutaba shi'ati ganganci na masu khutba na shi'a mu lura da min adam zikir hadhihi al-asma'i tayyiba rashin ambatan waɗannan sunaye masu kyau hatta la yu'ida ruwa husainiyya ta yadda waɗanda suke gangarawa su je husainiya ba za su dawo ba da mai annazar kallo fi mawaƙifihim dangane da matsayin da suke kai da minal kulafa istalata ta radiyallahu anhu daga kalifofi shiri idan husainiya da suke taruwa da sunan makoki wanda duk zai mai ke daga cikin malamin shi'a ya kuɗa ba ya ba da halinsa yadda aka kashe al'imamu husaini to idan aka koro maka bayani kai da ka zo saurare su ya ce maka an kashe al-imamu sannan cikin waɗanda aka kashe akwai abubakar akwai umar akwai usman kuma 'ya'yan na ali ne to kaga idan da ana baka labari ana ce maka makiyansa ne to yanzu tana danka zai fara canza za ka ga to a ah, ta yaya za a yi mutumin da aka ce akwai kiyayya tsakanin su ya aka ya haifi da kuma ya sa mai sunan da aka zo nan da shi aka yi kisa? to daga nan za ka fara tambaye tambaye to tun da ko ba sa san tambaye tambaye sai ya zamanto ba za ma ka ji wannan a wajen su ba ballanta na kai musu tambaya haka da makon zara haka kuma za ka ga in ana magana jini a tambaya to a sunna ne kaɗai ake da wannan ajanda kowace ƙungiya da ka sani wacce ba sunna ba to ita ba maganan wai malamin ya faɗa ba sai mai dalili in ba haka ba shi wannan tukururin ba zai zo ya zauna ba ya ce wai sai da na ali matsayinsa a wajen Allah in ka cire annabi Muhammad ba wanda ya kai shi daraja aya nan mun ɗauko littafin ummi hadu ba mun daga ba ya nuna da inda muka daga yake matsayin sai da na alibi da yake da matsayin annabi Muhammad to abin da yasa ba zai ce da ali da annabi ɗaya bane ko ali ya fi annabi saboda yana fadar haka ko wanda da ya karatu ba zai gane harbi saboda duk jahilcin ka wani ya zo ce maka ga wani mutum da shi na annabi ne ko ya fi annabi duk dinin da kake da ruku da hanci to kawai da ya fata kana ganin ta wanga kahiri na ba za ka tsaya ɓata lokaci a kan shi ba to amma tun da an ce musa an ce har shi aka yi faɗa ya ce ko musa ko isa ko nuna ko ibrahim ya ce ba su kai a nasara kuma wanda suke gaban shi ba wanda zai iya mai inkari an gane shi yasa wanda daga cikin shugabannin ahadu sunna kwanan nan da ya yana program a gidan rediyo cewa ana zargin mabiyanku na sunna da karancin tarbiyya da rashin kunya wani lokaci sai kaga ana samun kace na ce yace to ina ganin abin da ya kawo haka wayewar mu da ci gaban mu a gidan addini ne ya kawo haka saboda mun gina su ne akan cewa duk wanda ya faɗa abu ya kamata ya ba su dalili akan abu to garin watakila in mutum ya faɗa abu wajen neman dalilin da ya dogara da shi to watakila sai sa ake ganin kamar cewa ana rashin sunna ya ta amma tun da kai ɗan jarida ne ka koma su ɗaya bangaren ka je kai musu tambaya yadda mu muka gina mu mutum ya faɗa abu ya kawo da yin su kuma sai ka duba a gari sai ɓangaren haka ko kuwa da a ce in ya faɗa abu ana tambayar sa dalili ai ba zai zai kalli mabiyan ba da ayoyin qur'ani suna karantawa rukutu alqur'ani daraja da matsayi da annabawa suke da shi a wajen Allah sannan yazo ya tsaya gaban su ya ce wa aliya fa annabawan Allah ne sannan su zala ne ba ba wanda zai yi to shine nan wajen wa abna'uhum wa abna'uhum ya'yan sayyidina ali ga sanan su ne kamar haka an gane kuma a cikin quraishu ba a taba samu ba sayyidina ali shi ne na farko a duk cikin quraishu wanda ya fara sa abubakar umar usman ajiri shi ya fara yin haka da shi ne ya ce abubakar bin ali bin abi talib sayyidina alin nan yana da ɗa sunansa abubakar ɗan ali ɗan abu talib hul mufid mufid ya ambace shi a littafinsa al a shafi na 248 sannan watsosi a ilamul wara shafi na 203 wal ne. a kashfin gumma a mujalladin ɗin shafi na 240 wa abbasul kummi a littafin samunta al'amal a mujalladin na ɗin shafi na 428 da baƙir sharifin ƙurashi a hayatul imam al-hussein a mujalladin ɗin shafi na 270 sannan wahadi al-najafi a yau makab a shafi na 171 da 72 da 73 da 74 sannan wa sadiq makki a mazalimin ahalil baiti a shafi na 258 wa ibn shahr ashub a manaqib ali abi talib a mujalladi na uku shafi na 305 duka waɗannan littattafan shi'a ne sun tabbatar da cewa fiye sayyidina ali yana da ɗa sunansa abubakar kuma tare da al-imam aka kashe su a karbala amma a gurin ɗan shi a bazin taɓa ce maka sai na ali yana da tasunan abubakar ba ba za ka taɓa ce ba sannan na biyu sai umar bin ali bin abi talib akwai umar dan abu dan ali dan abi talib yadda husaini yake dan ali dan abi talib zakarahu al-mufi shi ma mufi ya ambace shi a insha al-irshad a shafi na 186 sannan shi. a ilamul wara shafi na 203 wabin shahar ashu a manaqib ala abi talib shafi na da hudu a mujalladi na 3 da irbili a kashful gumma a mujalladi na shafi na 440 wan najfi a yawm al-saf a shafi na 188 sannan sai usman bin ali bin abi talib kun ga kenan yana da abubakar yana da umar yana da usman ذكره محمد بن نعمان الملقب بالمفيد يا أم بتوش شماء على الإشاد أشاب من العلي da tamanin da shida sannan wabin shahar ashu a manaƙi ba ali abin talib a mujallabi uku shafi na ɗari uku da hudu wata bada a ilamun wara shafi na ɗari uku da ɗari biyu da uku sannan wani a cikin kashin gumma shafi na ɗari da a mujallabi na wal aminta amanta al amad mujalladi shafi na ɗari biyar da ashirin da shida da ɗari biyar da ashirin da bakwai wal qurashi amanta hayatul imam al husayn a shafi na ɗari biyu da sittin da biyu a mujalladi na uku wa hadi al najmi a yawan tsaf shafi na ɗari da da da baiti a shafi na ɗari da hamsin da takwas sannan sai abubakar bin hussein bin ali bin abi talib wancan mun gama da shi ko kenan sayyidina ali yana da ƴaƴa abubakar yana da umar yana da wa, sannan sai abubakar bin hasan al'imamu hasan ya zo ya koyi da babansa ya haifi ɗa sai ya sa masa suna abubakar shi ma abubakar ɗan ali bin abi talib kuma inda a ce waɗancan na farkon mutanen banza ne to ba yadda za a yi sai da na ali ya sa hakan shi ma ya zai koyi da shi ya sa to shi ne mafi magana da wani ce ai suna ba wani abu bane na ce masa suna ko wani abu ne kasantuwar wani abu ne ma Allah ya tsawatar ya ce mana bi isa lisumul kusuku ba ala kuma su wani wala yakamu bal na ce masa kasantuwar suna wani abu ne shi yasa Allah da ya tashi ya zaɓo wa kansa suna yake wa lillahi asma'ul husna Allah yana da suna wanda suka fi kyau nashi sannan nake saboda suna wani abu ne akwai waɗanda Allah ne ya musu suna da kansu kafin su zo duniya ya haya yana ciki da haka Allah ya ce ya ya haya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu ya haya lam nal'amu min qabl samiya sannan ga annabi Muhammad annabi isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'd ismihi ahmad sanan ga annabi isa haka da annabi yaƙo tun kafin su zo duniya Allah ya ce wa mar'atu qa'imatun fa dhahikat fa basharna wa min wara'i ishaqa yaqub sanan ga nana maryamu ran da ta zo duniya mamar ta ce wa in inni sammaituha maryam sannan ita ma dan da ta haifa annabi isa kafin ya zo duniya Allah ya ce mata wato mubashiran Allah ya ce mata ya maryamu wato me yake faɗa a cikin suratu ali imran eh? mubashiran bi kalimatin bi rasul wa mubashiran bi kalimatin man ismu bil masih isa ibn maryam kun gani saboda suna wani abu ne to shine zakara bin mufid mufid ya ambata cewa hasan dan ali bin abi talib yana da da sunan ɗansa abubakar amma a nan garin a nan kasar akwai waɗanda saboda sun shiga wannan muguwar aƙidar wani sunansa abubakar ya san da suna an ta samu ko ba ta samu an ta samu ya ambata a cikin littafin sa al-irshad a shafi na 176 da shafi na 248 sannan tabari shi ma haka a ilamul wala shafi na 212 sannan irbili haka a kashi goma shafi na 518 da shafi na 575 mujallaji na daya sannan da kuma abbas al a manta al'amal wato ya faɗa shafi na 526 mujallaji na daya sannan da al-qurashi a hayatul husaini a mujallaji na uku shafi na 254 sannan da haji a na da sittin da ainihin wato bakwai wa sadiqu a mazalimin ba ahalul baiti mazalimin ahalul baiti a shafi na 257 umar bin al-husayn bin ali bin abi talib sannan akwai umar bin al-hasan bin ali bin abi talib zakarahu al-mufid mufid ya kawo a shafi na 197 babar fi haka a ilamul wara shafi na ɗari da ainihin wato sha biyu sannan kuma da tariku maki a mazalim ahalin baitu shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu to wannan fada ya kawo a nan idan kabilin taban shi'a hatta shi kanshi al'imamu husainin da aka kashe shi ma yana da ɗaya abubakar yana da umar yana da wa yana da usman wannan shine ha'inci da 'yan shi'a suke wa mabiyansu kuma wannan abin akwai da tattaban su duk wanda ke so ya mayar da kai bawan shi ba bawan Allah to farkon abin da zai fara maka shine ya bakka da jahilci ya hana ka karatu in ya bakka da jahilci to duk abin da ya gina ka akan shi to za ka ɗauki amma in kai karatu to ya san wannan ba zai yi ba sai ce wa haƙula il-akhiyar wa'annan mutanen laƙau sun haɗu da masra'ahun duka an kayar da su fi karbala a karbala kama sarraha bi hada kaman yadda i bayyanar da wannan man naqalna an waɗanda muka ciranto gare su fi hada al-muktasar a wannan littafin takaitattu fa rahmatullahi alaihim Allah kai masa rahama wa ala aba'ihim da iyayen su inna ma zakarnahu mun ambace su ne likai ya alama shi'i saboda dan shi'a ya sani amma fa al-munsif dan shi'an da yake da adalci eh ya san mablaga hubba alil bait ya san matsayin san mutanen gidan annabi wato lil khulafa salasa ga kalifofi shiri ba ka ce kai masoyin ahlul bait bane to wani kai masoyin ahalin bait ne ka san irin kaunar da shugaban ahlul bait shine ali bin abi talib yake ma abubakar da kuma sarkuma yake cewa radiyallahu anhu ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد yace al'amarin bai tsaya a wannan iyakar babbal inda hunaka min ahlil baiti aidan daga cikin ahalin baiti akwai wa'inda man samma abu abna'ahu bi asma'il kunafa akwai wanda ya kira sunan ƴaƴansa da sunan wa'innan kalifofin wa ka ya ishe ka minhum daga cikin su akwai al-imam al shugaba mai girma ali bin abi ali bin al-husayn ali danwa dan husayn bin ali bin abi talib wa huwa al-ma'sum ar-rabi' yana nufin ba fa Ali bin al-Husayn Ali Zain al-Abidin shi yake magana idan kaga Abubakar Umar Usman Ali yana da su Hassan yana da su Husaini yana da su to al-Imam Ali bin al-Abidin shi ma yana da da ya sa Abubakar ya sa Umar ya sa ya sa Usman sai ce wa huwa al-ma'sum ar-rabi shine shugaba na wanda bai kuskure inda imamiyyatul ikhliya a shari'a wani kin shi'a da suka tsara shugabanni goma sha biyu suka ce Allah ne na su kuma naɗin ƙarya ne Allah bai naɗa su ma fa inna lahu ibnan to yana da ɗa ismuhu umar sunan tsawar da karahul mufid mufid ya ambace shi a cikin ainihin wato fil irshad wa qala al hurr al amili fi hurr al amili ya faɗa yace bal kana fadila umar din nan yana da falala jalila yana da girma ولي صدقات النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وكان وليا متجنبا sannan shi ya jibinci abin da ya shafi al'amari wanda ake yake da alaƙa da sadaka wacce take da alaƙa da mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da amirul mu'minina sannan ya kasance yana da waraku yana nisantar duk wani abu wanda yake nami da ainihin wato haram yace summa wajadtu shi'i al-mulaqqab indahum bil allama sannan na samu wani ɗan shi'a a su wanda ake masa laƙabi wani muhaƙƙi sannan mai tahqiqi al sannan al-bahaka mai yawan bincike murtada da askari ya zukuru a ali bin abi talib as-salasa yana ambatan ya'yan ali bin abi talib uku abubakar wa umar wa usman fi kitabihi ma'alim al-madrasa ina da littafin a cikin gida a shafi na 127 min al-juz' as-salis sai ce wala shakka annal insana lalle mutum yaftaru yakan zaba da abna'ihi da ƴaƴansa a habbal asma'i ilayhi surayen da ya fi so fa abubakar da umar usman ahabbul ashabi su ne mafi soyuwar sahabbai ila qalbi ali radiyallahu anhu a zuciyar ali da aka fasamma abna'ahu bi asma'i sai ya kira ƴaƴan da ya haifa dawa to matsalar su ƴan a ƴan kungiya ne saboda kun ga a ciki eh dan kungiya ne domin masa uzuri ku dai samu ya dan abin nan ne eh? Eh? dan gidan waje Allah ya bashi lafiya an gane to su yan kungiya ne ba za ka taba ji a wajen su ba ma cewa wai yanzu su a wajen su nan da aka kashe ba ba halin bai ta aka kashe ba tare da kuma alimamu sai na aka kashe su ba amma su a wajen su ba halin bai ba ne mu kuma a gurin nan halin bai ne da 'ya'yan ƴaƴan amma su a wajen yin shi a duk da sun fita tare da alimamu sai suna ubansu ɗaya dan su ba shi kariya ta fata to an kashe su amma ba halin bai su ba ne a wajen yin shi'a to yanzu sai matsala ta gaba ita ce suwaye suka kama al'imamu husaini hannu da hannu suka kashe na sha faɗa kamar yadda na faɗi wannan na ke cewa ba wanda bai da labari an ba a kashe al'imamu husaini ba amma da waye da waye suka san sunan waɗanda suka yi kisa suka kama al'imamu husaini suka kashe hannu da hannu da waye da waye eh? yasa na ce in an gama karatu aka kare kofar masallacin nan aka ce kafin a fita duk wanda zai masa sai ya kira sunan wanda ya kashe al'imamu sai na hannu da hannu na ce wallahi cikin masallacin tuɗaƙyar za a samu kaso ɗaya za su fita ranar kaso tara ba za su fita me yasa kisan ya shahara masu kisan al'imamu ya na wannan matsalar ita ce shi a suke magudu da shi ne malamai suka ce almashhur fi da ahli siyar abin da ya shahara a littattafan tarihi da taradu annal ladhi bashar da al-husayn ghazulani wanda suka kama al-imam husayn suka yanka shi hannu da hannu mutum biyu na farko akwai sinan bin anas annaka sinan bin anas annaka ne eh. wala sani yana janye da ana magana an kashe jikin adawa kana yadda na saboda Allah ina da bin anas annabi daya ina da bin anas a sai mun fito da duniya kowa ya san me faru akan wannan kaje amma bai kamata kisan al-Imam Husaini ya shahara ba amma masu kisan ba su shahara ina da bin anas annabi sannan na biyu akwai shamur bin zuljaushan shamur bin zuljaushan sinana bin anas an dakai eh wannan tare ya Allah ya ne wata albarka sannan na biyu shine shamur bin zuljaushan eh, shamur shamru eh e shi na ne walla shamru bin zanjausha ne wallazi tawalla kibarahu wanda ya jibinci girman aikin gaba da shine ubaidullahi bin Shi ne gwamnan da ya tura waɗannan a iraki yace su ne wa ubaidullahi wa shamru to da ubaidullahi ɗannan, shi gwamnan da shamru ɗannan. kana min aka ali a da da aka rikici tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali ɗan shi a sayyidina ali ubaydullah bin ziyad zakara hudusi shi ubaydullah bin ziyad dusi malamin shi a ya ambace shi a littafin sarjanul dusi a tarjama ta 54 wato a shafi na 54 kai tarjama ta ashirin. ya ambace shi ya ce yana daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib sanda aka yi rikici bangaren Muawiya da Sayyidina Ali kuma dama da za su rubuta wasiƙa ai cewa ta kai min shi aji wa shi aka abi daga ƴan a sa daga ƴan arwa. babansa wannan shine kuma kasudin da ya sa kuma da kisan ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba so da in aka ci gaba da bin diddigi dole yan shi'a ko suna so ko ba sa so shi sun karɓa alhakin ajidaduhum kakanninsu da shaidar waɗanda abin ya faru a gabansu ta wanda suke da alhakin kisan al'imamu sai yan shi'a sannan shamru bin zuljaushin ƙalar namari a bi an shamru ya ce wa kana fi siffi wa kana yau masu siffi ne fi jai shi amirin ya ce ranar yaƙin siffinu da aka yi tsakanin bangaren sayyidina ali da muawiya yana cikin bangaren rundunar sayyidina ali wannan ya zo a cikin da fi ilmin rijalil hadisi na ali annamazi a shahruri wanda mu'assasatul islami suka buga qum wato a shekara hijira 1425 a mujalladi na hudu shafi na 202 220 a tarjama ta 6891 wannan littafin shi'a ne suka tabbatar da cewa wannan ɗan shi'a ne wanda ya wannan to yanzu abin da ya rage sai mawqifun nasu min qatl al-husayn da kuma matsayin yazid dan muawiya da aka kashi al-imam husayn a lokacin yana amirul mu'minin me matsayin akan wannan matsalar yana da hannu bai da hannu to wannan kuma sai a darasi na gaba ranar alhamis sai mu tattauna wannan matsala amma wanda duk kun san bara a daidai wannan lokacin mun yi dubar da wannan shi a zai kai awa a kan matsalar ma ya kashe a mu sai mun mukabala tana da dubar din yana nan mu munazara tana za ka yi zuwa ka saurara ka ji ya ake so da aka kamar yadda za mu tabbatar sati mai zuwa yanzu yana da kusakurai ne a matsayin sa na sarki mai kuma ba sahabi ba ne abin da ya yi kamar yadda suke kallon shi ko da ba musulmi ba ne kajiri ne har ne to akwai buƙatar mai masa adalci bisa ga ka'ida na waɗi da kuntu fa'adilu wa yaukana da kuma wala yujri man na kum shan'anu qawmin ala an la ta'dilu ta'dilu wa amma abin da muka nemi su hayyu su kawo mana bidabbi kalma da kalma a ina ne yazidu ce a ji a kashe Hussein ina ya sannan a ina ne al'imamu na kafin ya bar duniya ya ce yazidu ne ya ce a kashe shi sannan a ina ne ali zai al'abidi da abin ya faru a gaban shi ya ce zidu ne ya kashe baban shi ai kun ga maganar da muka karanta jiya da suka kawo ta yau dara cewa da na aku zanna ya zi wa na man zalama ka wa na? me yake musu ce musu ya haihata haihata ayyuhal gada al-makara yake aturiduna an ta'tu ilayya kama atitum aba'i min qablu ni ma so kuke ku zo ku yaudare na kamar da kuka bai yayi na jiya haka alimamu ali zai a duniya wannan shi abin da ya faru a tarihi to da aka bai kamata ba ka bari wani ya zo ya baka ruku sai ya zama to wanda ya kamata ya zama ana tuhuman shi sai ya zama wai shi yake tuhuma an gane to da aka mun faɗa muku sunan mutane. mun ce akwai sunan bin anas annakai akwai shamur bin wa gaggaushan wanda kuma idin binta girman al'amarin shi ne ubaidullah bin ziyad saboda haka shi ubaidullah bin ziyad ɗan shi'a ne Yazidi yana amirin mu'minin a sham lokacin da ya zama shugaban ƙasa na gaba ɗaya in ɗan shi'a da gaske yake ta yaya wanda ka san cewa matsayin ahalin baiti ne kai kana son ahalin baiti zai baka mukami da karba eh to aka ba su mutsamin ke suka kare kuma dama abdullahi ibn hur ya faɗa ne ya ce wallahi yanzu a iraki ka da mutanen da za su yi yaji saboda ka duk sun karkata zuwa ga duniya ya faɗa ne wani saboda haka faransa ya faɗa mai ya ce qulubuhum ma aka wasu a alayka Zuciyarsa tana da awa tana tare da amma takobinsu su yana mutanen da suka rubuto ma al'imamu Husaini wasiƙa suka ce ya taho da ya sauka kuma waɗannan mutanen da su aka yi amfani a kan suka juyo kuma suka kashe shi wanda shi abin da ya faru a sarari to amma kullum tuhuma su fi cewa ai wane ne ai wane ne in banda yanzu da muka fara tattauna matsalar nan an yi lokacin da suka raba matsalar gida biyu sai suka ɗauki su wai har husaina za ka da ana tawai da ya yazidawa ko su waye ya yazidawa allahu a'ala saboda haka sai ka ji wata na ahlus sunna ana tuhumar ka wai kana da alaka da jinin al-imam sunni da aka kashe haka suke a mabiyan su kariya to saboda haka yanzu da muka fara bayani shikenan in ka zo kana bayani sai ce to koma dai waye Allah ya tsine ni haka mu ma muka ce koma waye ai farko wanda suka fara jefa sai na bala'i ai su ne waɗanda suka kira shi da yasa ba ku faɗawa mutane wace yan shi'a ne yana zaune a maka suka tsoro mai wasu kudin wanda ka sake ne me yasa ba ka faɗa wannan so da in ta bayyana cewa shi a sun mausai ni wannan yaudaran su kan sa abin kunya ne a wajen sa'i jikan annabi yana zaune kakannin ku su turo su ce yanzu sannan ya zo kuma a amfani da ku a kashe shi sannan ku fito kuna duniya ƙarya ku zo ku ƙirƙiri makokin ƙarya da kukan ƙarya da baƙaƙen kaya na ƙarya mala da tattakin ƙarya Allah ya shirye da mu to wannan shi ne sannan magana ta ƙarshe da za an so a ɗanta shi ƙura ko ne? Eh. saboda yara sun zo masallaci to kun ga maganar da nake faɗa kullum cewa mutane su ji tsoron Allah idan ana karatu su dinga zauna wannan sallar da mutane ke na rantsi da Allah ba za ta karba a wajen Allah ba sai da ilimi wallahi ba za ta zama karɓar ba a wajen Allah sai da karatu mutane ba su iya ba da awa ɗaya hatta wa'azi su saurara amma suna da su na duniya ba sa iya gajiyawa a kanta duk wannan abin da yake nuna maka in ya nuni akan wani abu yana nuna ya maka yadda mutane suka lalace ne wajen kawai ya za a yi duniya suke kyau lahira kuma ko na shayan magana nan akwai makarantar hadda yara na zo bayan mu bane ayan wasu sun an zo za a yi sallah an ce kira kore su amma a dai samu manya a ɗanyi tsarin da za a taƙaita wasan baka isa ka hana yaro wasa sai kakan kwantuwar ɗan abu wani dalili ne yasa ake kiran yaro da sabiyu a larabci saboda da ai daga sabayo su buri, ya karkace za ka ga ƙa'irin yaro a duniya a su ɗari daga cikinsu in dai lafiya da yaro yake za ka kana hana shi wannan to zai bari ya koma wannan in ka ga ka ajiye mashin ɗinka kayo sabon sirri an zo an samu reza an ja to billahi da siyamu in ka ga motar ka kano da sabon fenti an zo an kankara mata kwankwala ce ko an rubuta maka sai bahara a jikinta billahi da ziyaro ne kaɗai ne ma akwai wanda ya faro kankare a faga wannan motar yana jikinta shi ne san yaro ya faro jan motar daga can ba wai sai da ya zo kan inda mai motar yake sai ce ya dan mata zai ƙara mai ɗan matsa zai ƙara so saboda haka abinda nake cewa duk waɗanda kuka ga yanzu idan an kira sallah suna iya zuwa masallaci kafin lokaci ko lokacin da ake yin sallah wala galibi za ku ga wanda iyayensu suka saba musu da sallar ne suna kanana ta zama musu wanda ya zama bai saba da sallah ba yana yawo ya girma to da wuya ka ga wallahi yana iya yin sallah da wuya Sau da haka don Allah in matsala ta addini ke ta karatu baka santa ba kafin ka daukan mata mataki kai tabbata dan malam da Allah ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama wa yas'ala babu ka dai ka tambaye malamin baka sani wannan shine idan mutane suna maganar cewa ana wasa a masallacinsu masallacinka ya kai masallacin annabi idan kana maganan cewa an yi wasa in ana maganan limamai ne masu daraja duk duniya akwai limamin da ya kai annabi muhammad to a bayan shi a masallacin shi yara sun zo sun yi wasa ai dan waye da za ka maka shi a masallacin ko wani wani yaro da zai wasa a yi hakuri da su a haka kana kallon kaman ba a'a a haka akwai abin da yake musu tasiri kana ganin ba sa rike komai suna rike wani abu wani abin yaro zai rike shi zai girma da shi kuma bai mantawa da shi saboda haka in kai ba za ka bar dan ya zo masallaci ba to wanda suka bar su suka zo masallaci a hakuri a jale su amma muna goyon bayan a yi control ɗin yara sai da za a taƙaita abin su gane cewa nan ba gurin wasa ba ne wuri ne na bauta ma wuri ne na bauta ma Allah wannan shine kiran da da haka dan Allah duk wanda bai yi karatu in matsala ta karatu ya taso dan Allah ya daina sa baki cikin ta ya daina daukar hukunci da matsayi a kanta wannan shine kiran da nake so da haka ba ɗana ba ɗan kowa ya zo masallaci in dai nan masallacin namu to ba mu yadda ba mu amince mu wani ba in kana so ka hana 'ya'yan mutane zuwa masallaci to ka je ka gina naka masallaci da na kai kake da iko da shi amma ba dama nan masallacin mu muke da iko da shi to dan kowa ba za mu hana shi zuwa masallaci ba kuma yana daga cikin haƙƙin ma da ke fin iyaye in za su zo masallaci su daina barin 'ya'yansu su dinga tattaro su suna zuwa da su masallaci sallar asuba ne sallar azhar ne da asar ne magariba in an isha'i ne in dan da saba da sallah ko barin duniya kai in Allah ya yarda da wuya ka bar shi cikin matsala malamai sun faɗa cewa sun ce abu guda uku idan ka ga ka taso sabawa cikin fadawa cikin manya-manyan laifuffuka suna maka sauki to ka binciki alaƙarka da sallah ka gani suka ce Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim adaa'u salata sai zaman ki wa tabu to da ɗanka in kana so ma Allah ya tsare shi bayan ya girma daga fadawa cikin manya manyan al'amura to kai kokari san da ya taso ka saba mai sallah wannan shi ne saboda haka ina kira da Allah masu tada kuran nan tunda ba karatu suka yi ba ba zama gurin karatu suka yi ba yaro ya zo masallaci ko kada ya zo yana da kunci a addini kafin ka ɗauki mataki ka tambayi matsayin ka a faɗa duk wannan hadisan da aka kawo wa kujen rusu da masajidakum mawdu'an hadisi ne hadisan ƙarya ne saboda ka zo masallacin mu ba mu yi ma kowa shamaki ba dan masallaci ne na hada suna masallaci ne da yake tafiya a ƙarƙashin wa annabi Muhammad annabi muhammad kuma masallacinsa yara sun yi wasa a jikinsa a bayansa ma an yi wasa mu kuma tun da koyi muke da shi da ƙarƙana na kwamfuta su da lafi kusurwatun ba za mu tsallake matsayin manzan Allah wannan shi ne sauraka wannan nasiha ce Allah ya sa kuma an ji wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Thank you.